أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki wanda ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Da fatan, da rahamarsa, da gafararsa, da tausayinsa su game mu ga baki ɗayanmu albarkacin annabin shi da iyalan gidan annabi shi alaihi musalam yau alhamdulillah mun kawo cikin darasi har na talatin da biyar wanda a cikin wannan darasi ɗin abin da za mu karanta shi ne yaya ne ake kafa hujja da dalilin tsari na rayuwa saboda idan ban manta ba muna cikin dalili na tsarin rayuwa wanda ta hanyar wannan dalilin mi muke son mu kai mu kai ga cewa akwai Allah wanda ya halarci komai kuma akwai abin da yake nufi da halittarsa mun zaɓi wannan dalili saboda abubuwa masu muhimmanci da darussan da suka gabata mun yi bayanin wannan yanzu muna son mu san yaya ne to ake kafa hujja da shi yaya ne idan na haɗu da wanda bai san akwai Allah ba ko bai imani akwai Allah za mu bashi dalili mai ƙarfi wanda ta hanyar wannan dalilin za mu iya jawo hankalin wannan bawa na Allah sai mu biyo da sannu saboda dalili na hankali yana buƙatar ashe hankali kenan da kyau da kyau tun da shin shi ta hankali ce har natija shi ma tana karɓa kuma tana shigar hankalin mai hankali muna cewa kamar haka na ɗaya abin da za mu riƙe wannan duniya ɗin tana cike da tsari wannan duniya da muke ciki tana cike da tsari shi ne abu na ɗaya wanda mun yi bayanin shi bai kai yanzu ba sai mun ƙara kuma kusan ma nan gaba za mu zo da dalili da kuma bayani na wani daga cikin malamai masu tunani na turawa wanda ma asalinsu ba ma musulmi ba ne mi suka bayani hangin da suka yi na tsarin rayuwa wanda babban wannan darasi din in muka lura ya shayi wa'anda suke karatun yanayi wa'anda suke karatun fizik wa'anda suke dirasa duk al'amura na ƙasa ne na sama ne na ruwa ne na duk wa'annan su suke iya ban bayani saboda haka shi ma wannan da yake yana daga cikin malamai wa'anda suka kware wanda za mu zo da shi ana ce mai kursi morrison shi wannan mutum za mu zo da dalili da abin da ya zo da shi amma yanzu ka ƙara aji hankalinka kamar yadda muka ce da farko idan ka ga wani wanda bai lura da wannan tsarin za ka ce mai ɗan uwana wannan duniya ɗin akwai tsari ko babu zai ce akwai tsari in bai san akwai tsari ba kai kai mishi bayani dalla dalla abubuwan da ke da kwai mun kawo misalin yaro yadda yake cikin cikin mahaifiyar shi tsari na halitta ta mutum yana zowa ruwan nono zai zo kai tsaye zai a fara bashi ya sha ku duba me yasa da can ruwan nono bai damuwan matar da ba ta da 'ya'ya ko kuma tana da ciki yayi ta zubowa haka nan sai Allah ya bar shi yayi ta kula da wannan hantsar tata tana kaiwa lokacin da za a haifi wannan yaron wannan hantsanta ta za ta cika da ruwan nono kamar yadda kun bani misali ga sunan da dama in ka kalli sama da ƙasa kuma za mu zo kamar yadda na ce da bayani na wani babban malami ko babban mai tunani kenan yanzu idan ka ce mutum wannan duniya da akwai tsari ko babu zai ce akwai tsari ya sallama da wannan sai mu zo ga abu na biyu duk tsarin da muka gani akwai wanda ya yi shi ko ba haka ne ba shi ma zai ce maka ina tare da kai lallai duk tsari kamar yadda muka bada misali na littafi wanda yake cike da tsari an gyara shi fusul muƙaddima komi kalmomi da ibarori da mawdu'ai da duk wanda abubuwan da shi mai littafin ya tsara ya tsara su ne ta yadda wanda duk ya karanta zai ƙara littafin kuma zai ji daɗin karatun littafin muka ce wannan littafin ba yiwuwa yadda na gaishe hakan ga da kyawun tsari in ce babu wanda yi shi hankali na bai bani haka saboda haka kenan shi ma wannan abu na biyu wanda kake gaya ma zai yarda cewa duk tsari wanda muka gani akwai wanda yi shi sai mu zo ga abu na uku shine bayan mun yarda duk tsari akwai wanda ya yi shi don ba yawa mu samu tsari babu wanda ya tsarin sai mu ce saboda haka ba shakka wanda ya wannan tsari ɗin kenan na wannan duniya akwai shi shi ne abu na uku can mun duniya akwai tsari cikinta na biyu duk wanda ya tsari eh duk tsarin da muka gani akwai wanda ya wannan tsarin sai na uku wannan duniya ɗin akwai wanda ya tsara ta sai na hudu shine za mu ce ba shakka bayan mun gano wannan duniya ɗin akwai wanda ya tsara ta to wanda ya tsara ta ɗin shine ake ce ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine yadda ake ta da bayani na dalili na tsarin rayuwa bayan mun fahimce shi tana yawan mutum ya tambaya to malam ka taɓa cewa akwai hikima da ilimi da iko ga duk wanda yake tsari sai mu ce eh haka ne lallai mun faɗi haka nan to ko za ka iya yi mu bayanin Allah yana da hikima da ilimi da iko ba wai mu ba mu imani da shi ba tana ya mu muna daga cikin musulmi mun yi imani amma yaya za a bayyana mu shi ma ta hanyar dalili saboda in muka samu wanda bai imani ba ya za mu kwatanta mushi sai mu ce na'am shi ma kamar yadda muka fahimci wancan dalilin shi ma haka muke iya bayanin yaya ne wanda ya tsari yake da hikima da ilimi da iko za mu ce wannan duniya ɗin cike take da tsari ka sallama ya ce na sallama tare da ku duk tsarin da muka gani akwai mai hikimar da yi wannan tsarin hankali yana sallama da wannan shi ne abu na biyu kamar yadda muka ce littahi mai cikakken tsari ba yiwuwa ba ni da hikima kamar yadda larabawa ma suna cewa cin wani zance nasu ta ibara mai ban mamaki mai ban sha'awa suna cewa wai faƙidu shai layi ote wanda bai da abu yaya zai ba da abun ni ne ba da hikima misali ba da ilimi ba da iko ya zan iya in zo in rubuta littafi wanda yake cike da hikima da ilimi da iko kuma mutumin da a ƙauye yake rayuwa bai da alaƙa da littafi bai san ma ya aiki karatun littafi ba bai yi karatu ba ranar da aka ce maka ga littafi shahararren littafi wanda kowa duk masu karatu suna jin daɗin karanta shi aka ce maka yawan gaba ba kawai yin shi kana mamaki ko ba kai tabbas za ka yi mamaki za ka ce yaya wannan bawa wanda na san bai taɓa yin karatu na ɗaya rana yau a ce mani ya karanta littafi ko ya rubuta littafi akwai mamaki saboda haka kenan babu shakka abin nan na biyu shi ma za ka sallama da shi cewa wanda duk yake yin tsari to ba shakka yana da ilimi da hikima da ikon yin wannan tsarin sai mu dawo abu na uku saboda ni saboda mun ce ba yiwa wanda bai da hikima yayi wannan sai abu na uku sai mu ce wannan tsari da muke gani na duniya ba shakka wanda yi ta mai ilimi ne mai iko ne mai hikima ne wane ne kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wannan a taƙaice yadda muke iya bayanin yaya ne ake ba da hujja da dalilin tsari a take cike nan saboda yana da bayani da dama kuma muna son waɗanda suke sauraron mu su wato ahalin ilimi ahalin sa nazari su sa hankalinsu cikin gane wannan dalili ɗin yanzu abin da muke so da shi kamar da muka ce za mu zo da bayanin wani mai tunani wanda ake ce ma kursi morrison ya zo da shi ma wani bayani na abin al'ajabi wanda yake sa in kai baka tunanin duniyan nan ka yi tunani ka gane tana cike da tsari ta yadda wannan zai sa ka ka gano akwai mahalicin wannan tsari din bayan ka gano akwai mahalicin wannan tsari za ka tambayi kanka shin wannan mai tsarin mine ne yake so da ni me yake so da kai me yake so da waccan me yake son da kowa saboda haka shi wannan wanda ake ce makursi morrison sai ya zo da bayani yake cewa mu sani wannan rayuwa da muke ciki Allah ko kuma kahin ka ce Allah ma don saboda yana son daga baya ne ya fahimtar da mu akwai Allah sai yake cewa wannan ajiya ta cikin duniya lalle muna gane an yi kyakkyawar ajiya ta wannan duniya komi cikin tsare yake cewa ka dubi faɗin rana faɗin rana in tana yiwa kai da kake ƙasa kana ganin ƙarancinta to tana da faɗi ba na wasa ba ya ce in ba ka gane wannan ba ka dubi faɗin ƙasa gwalgwadon ƙasar da Allah ya yi komi cikin hankali ya yi ta ba wai kawai ya yi ta haka nan faɗinta ba saboda muna ganin shi bai da iyaka mu ce Allah bai san iyakancin shi ba a'a faɗin ƙasa yana da iyakashi sannan zurfin ruwa yana da iyakashi yake cewa da za a ce zurfin ruwa ya ƙara yin zurfi fiye da yadda aka san shi da wasu halittu ba su samu oxygen ba wannan iska wanda ake rayuwa da shi ake lumfasawa da shi wanda yake ba mu damar ci gaba da rayuwa wanda idan aka yanke ma mutum shi an yanke mai lumfashin shi kenan sai mutuwa yake cewa da ruwa za su yi zurfi fiye da yadda muka san su to da lallai wasu wanda suke rayuwa na cikin ruwa ko wanda suke rayuwa cikin ƙasa wannan oxygen ɗin zai rage da yawa daga cikin halittu za su mutu ku duba hikimar Allah komi ya yi shi cikin dukka cikin hankali mai zurfi yake cewa mu duba juyayen ƙasa tana juyawa 24 awa 24 so guda wanda wannan juyawan da zai ƙaru ya zama 25 da an samu saɓanin tsari dare zai zanki shiga cikin rana ko kuma a samu tangarɗa cikin tahiyar yadda zamani zamani zai canza sanyi ya zanke shiga cikin zahi abu ya game idan kuma sanyi da zahi suka game ku yaya mutum zai rayu ga ruwa ga sanyi musawwara ga ruwa lokacin damuna kenan ga sanyi lokacin hunturu kenan ga kuma lokacin zahi idan suka game ga zahi ga lokacin ruwa ga lokacin sanyi ana tsananin sanyi duk su haɗe yaya zai rayuwa za ta yi kaga kenan wannan tsari da Allah subhanahu wata'ala yayi wata'ala yake cewa wannan wani kyakkyawan tsari ne wanda lalle idan mutum bai sa hankali ba ba zai iya ganewa ba yace hatta saurin rana wajar kewayawar duniya wajen rana da ita kankanta rana juya da take yi kamar da Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha tana juyawa ita ma a wurin da take sannan duniya tana juyawa kuma tana juyawa kusan rana da wannan saurin juyawa zai karu shi ma da matsala za a samu a ciki wa'anda suka karatu suka yi karatun fizik sai ya kowa gane wannan gaskiya abin da ake gai saboda haka nan muna dakata a wannan darasi namu sai kuma darasi na gaba saboda ƙwarewar lokaci idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله الطيبين الطاهرين